Ezekiyel Sura talatin da takwas Annabci a kan Gog Magana Ubangiji ta zo mai cewa, Ɗan mutum, ka fuskanci Gog na ƙasar Magog, babban sarkin Meshek da Tubal, ka yi annabci a kansa, ka ce, Ga abin da Ubangiji mai iko duka yana cewa, Ina gaba da kai, ya Gog, babban sarkin Meshek da Tubal, zan juyar da kai. in sa ƙugiyoyi a muƙamuƙanka, in fitar da kai tare da dukan sojojinka, dawakanka, mahayan dawakanka saye da makamai, da kuma jama'a mai girma masu riƙe da garkuwoyi manya da ƙanana, dukansu da takuba a zāre, Farisa, Kush da Fut za su kasance tare da su, duka riƙe da garkuwoyi da hulunan kwano, haka ma Gomar da dukan sojojinsa, da Bet Togarma daga can arewa tare da dukan sojojinsa, al'ummai masu yawa tare da kai, ka shirya, ka kintsa, kai da dukan jama'arka da suka taru kewaye da kai, ka kuma zama mai ba su umarni, bayan kwanaki masu yawa za a kira ka, a shekaru masu zuwa za ka kai hari a ƙasar da ta farfaɗo daga yaƙi, wadda aka tattara mutanenta daga al'ummai masu yawa zuwa duwatsun Isra'ila, dā kango ne sosai, an fitar da su daga al'ummai, yanzu kuwa dukansu suna zama lafiya, kai da dukan sojojinka da kuma al'ummai masu yawa da suke tare da kai, za ku haura, kuna cin gaba kamar hadari, za ku zama kamar girgijen da yake rufewa ƙasa. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa a ranar. tunani zai shiga cikin zuciyarka, za ka kuma ƙirƙiro muguwar dabara, za ka ce, Zan kai hari wa ƙasar da ƙauyukanta ba su da katanga, zan fāɗa wa mutanen da suke zamansu kurum cikin salama, dukansu suna zama babu katanga, babu ƙofofi ko ƙyamare, zan washe in kwashe ganima in kuma juye hannuna gāba da kufai da aka sake zaunar da mutanen da suka tattara. daga al'ummai, masu yawan shanu da kayayyaki, masu zama a tsakiyar ƙasa, Sheba da Dedan, da ’yan kasuwar Tarshish, da dukan ƙauyukanta za su ce maka, Ka zo ka kwashe ganima ne, ka tattara jama'arka don ka yi waso, ka kuma kwashe azurfa da zinariya, ka kwashe shanu da kayayyaki, ka kuma ƙwace ganima mai yawa? Saboda haka, ɗan mutum, ka yi annabci ka ce wa Gog. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa a ranar, sa'ad da mutanena Isra'ila suna zaman lafiya, ba za ka sani ba, za ka zo daga wurinka a can arewa, kai da al'ummai masu yawa tare da kai, dukansu suna hawan dawakai, jama'a mai yawa, babbar runduna, za ka ci gaba a kan mutanena Isra'ila kamar yadda girgijen yakan rufe ƙasa. A kwanaki masu zuwa, ya Gog, zan kawo ka ka yi yaƙi da ƙasata, domin al'ummai su san ni sa'ad da na nuna kaina mai tsarki ta wurinka a gabansu, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. Ba kai ba ne na yi magana da kai a kwanakin da ta wurin bayina annabawan Isra'ila, a lokacin sun yi annabci shekaru masu yawa, cewa zan kawo ka, ka yaƙe su. Ga abin da zai faru a ranar, sa'ad da Gog ya fāɗa wa ƙasar Isra'ila, fushina mai zafi zai ƙuna, in ji Ubangiji Mai Iko Duka; cikin kishina da hasalata mai zafi zan furta cewa a wannan lokaci za a yi babbar girgizar ƙasa a ƙasar Isra'ila, kifin teku, tsuntsayen sarari, namun jeji, kowace halitta mai rarrafe da kuma dukan mutane a duniya za su yi rawar jiki a gabana; za a tumɓuke duwatsu a ragargaza tsaunuka, kuma kowane bango zai fāɗi ƙasa; zan kira takobi a kan Gog a dukan duwatsuna, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, kowane takobin mutum zai yi gāba da ɗan'uwansa; zan yi hukunci a kansa da annoba da kuma zub da jini, zan yi ruwa mai yawa da ƙanƙara da kibritu mai cin wuta a kansa da a kan sojojinsa, da kuma a kan al'ummai masu yawa da suke tare da shi, ta haka zan nuna girmana da kuma tsarkina, zan sanar da kaina a gaban al'ummai masu yawa, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji.